Tun bayan cire tallafin mai a Najeriya farashin kayan masarufi ya fara tashin da ya jawo rayuwa ta kunci ga mutane da dama, kuma ganin yadda tsadar rayuwa take ƙara ƙaruwa da kukan yunwar da wasu 'yan ƙasa ke yi ne dai ya sa gwamnatin tarayya ta sanar da samar da tallafin kuɗi har naira miliyan dubu biyar da kuma kayan abinci da taki ga manoman da ta ce za a rarrabawa kowace jiha da ke wannan ƙasa domin tallafawa talakawa. sai dai kuma majalisar malaman addinin musulunci a Najeriya ta ce wannan hanya ba za ta bulle ba. Farfesa Muhammad Sadiq Abubakar Alkafawi shine babban sakataren wannan majalisa na ƙasa. Wannan abin ya haddasa ƙazamin yunwa mutane suna mutuwa a kan cire wannan tallafi domin abubuwan da mutane suke samu na kuɗin shiga ya taɓarɓare ba sa iya yin komai da shi duk yawancin ka dubi hanyoyi na kasuwanci da waye ya shafi al'umma da yawa a takaice in ana son a yi tallafi na gaskiya to a koma a yi tallafi irin wanda aka yi lokacin sani abata amma yanzu tallafin na an dauka an ba wani ba kowanne ne cikin su zai kai ga talaka ba je a kawo hatsi abin a girki a wuri a sa a ɗaki a kasa sai talakawa a wuri masu fasa ko sun shiga amma ba ku ganin cewa gwamnoni tun da shugabannin siyasa ne da aka zaba za su iya kokarin ganin wannan tallafi ya kai wurin talaka to ai ba yau ka fara ba ana ji ana gani su wasu gwamnoni ne sai an shiga an fasa masa ce ah, ai su sun ji suna jira ne sai lokaci kaza za su yi wani da sauransu saboda haka muna yin kira cewa in za a yi a yi na gaskiya kamar misali yanzu an ce an yi tsimin wajen tiriliyan to mene amfanin kai tsimin kuɗi dan Najeriya cikin yunwa an fara mutuwa saboda yunwa ba mutuwa ana mutuwa saboda yunwa ba abinci ya kamata a buɗe wajen abincin nan a ba mutane Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shi ne mai binciken kuɗi na Majalisar Malaman ta ƙasa, kuma ya ce babbar mafita a kan ƙuncin rayuwa da talaka ke ciki a Najeriya kawai ita ce gwamnati ta mai da farashin mai kamar yadda ta same shi kafin a rantsar da ita. Mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage raɗaɗin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa. To muku muna ganin duk wani raɗaɗi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage raɗaɗi ga al'umma ƙasa face yadda ake sai da lita a gidajen mai a dawo da shi yadda Buhari ya isko shi kenan za a dawo da tallafi a'a a ita gwamnati ita ta san da za ta yi matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake bada to babu wani raɗi da za a janye ga al'umma. Taron majalisar malaman addinin musuluncin dai ya tattauna a kan batutuwan da suka da amfani da yin sulhu wajen warware matsalar juyin mulki a Nijar. Da buƙatar rage kuɗin aikin hajji a Najeriya da kuma rage tsadar rayuwa. Dama dai tsadar rayuwar da ake ta kuka da ita a wasu sassan Najeriya ce ta tunzura wasu mata da ƙananan yaran da suka yi zanga-zanga a ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna. shi yara na biyar marayu ne babansa Allah ya mai rasuwa kanin ma ya rasu babban wan ma ya rasu ba wani mai tallafa mana. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.